muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata duk daɗin ta yadda muke santa amin summa amin sunana shu'aibu ibrahim akarami ni ne nake gabatar da shirye-shirye a wannan tasha mai albarka ga masu neman ƙarin bayani akan abubuwan da muke za su tuntube mu daga karfe 10 na safe zuwa karfe 6 na yamma kowace rana muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu akwai wasu cututtuka waɗanda suke cikin jikin mutum waɗannan cututtuka ne wanda suka shafi zafi me yake kawo zafin in na ce zan shiga wannan batun kuma zan yi wani guri bari in ba ku sirrin sai ku je ku yi amfani da shi duk mutumin da yake fama da zafin jiki ya samu wannan ganyen ya amfani da shi duk mutumin da yake fama da malaria typhoid ya amfani da wannan ganyen mutumin da yake fama da zafin ciki cikin shi zai rika ɗaukar zafi ko ya ci abinci ko bai ci abinci ba amma zai shi cikin ci ko cikinta yana ɗaukar wani irin zafi a ibi wannan sirrin a amfani da shi duk inda mutum ya yi amfani da shi in sha Allahu rabbi na 'yan kwanaki ya rabu da shi in aka ce 'yan kwanaki a hausa shi ne aƙalla sati biyu ina ka samu labarin mutumin da zai ce tafin kafar shi yana mai zafi ko tafin kafar ta tana mata zafi gaya masa wannan furan ya je ɗebo shi ya tattauna shi ya haɗiye ko a busar da shi a rika sa shi a cikin ruwan ɗumi ana sha duk yadda mutum yake fama da zafin tafin kafa da izinin rabi ya amfani da wannan furan ya gama zai warke tas cikin yarda Allah zafin tafin kafa da zafin hannu da mutumin da za ka taba jikin shi ka kamar an so wato an sa mai wato shokin ko kuma ya je ne jikin wuta ya ji ɗumi duk abin da ya shafi zafi na cikin jiki ga wannan sirrin ku je ku yi amfani da shi da yardar Allah in kuka yi amfani da shi za ku samu waraka ba daga gare ni ba daga malamai waɗanda suka san sirrin magani su suka fitar da wannan fomula mu kuma muke gaya muku domin ku aikata wani sirri ne wannan Shi ne bado bado duk wanda yake kawai ya san bado bado wata irin ciyawa ce da take fitowa a cikin ruwa za ku ga ta lulluɓa ruwa ba ba a ganin ruwan sannan daga bisani sai ta leko su lalleko da wani wani tsinke a tsakankaninsu wannan tsinken yana fitowa za ka ga fure yana buɗewa za ka ga fure yana buɗewa ga yanan duk a rafukanmu ga yanan duk a kwazazzabanmu a dam dam ɗinmu ga sunan to wannan firan bado fire ɗin na sama shi za a samu ko a haka nan ɗanyen shi ka ɓalla ka wanke ka ci ka tauna ka haɗi ko kuma a same shi da dama a shanya shi ya bushe a daka shi a samu guri a aji a riga ɗiba shi ana zuba shi cikin ruwa ana sha ba ruwan zafi ba ruwan sanyi duk mai fama da wani abu da ya shafi zafin jiki zafin tafin kafa abin da ya shafi wato wato a ce mutum ya ce yana jin ciki shi yana ɗaukar zafi kamar yadda na ambata in yi amfani da wannan wato fure na bado a cikin sati biyu in allah ya da sai ya rabu da wannan cuta gaba daya kullum abin da muke bukata shine idan muka faɗa a gwada wani zai ce to ya za a yi amfani da shi a busasshen shi ne za a ɗebi rabin ƙaramin cokali rabin ƙaramin cokali sai a zuba shi a cikin roba cin an daka shi ya zama gari sai a juya a shanye ba tacewa ake ba Allah subhanahu wata'ala ya ba ku ikon gwadawa idan kun gwada kun ga yayi ku sanar da al'umma annabi duk inda suke su masu gwada muna muku fatan alkhairi kana manta da subscribe da sharing da comment مع السلامه